a yau alhamis sha uku ga watan safar hijiran manzo sallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da bakwai ga watan takwas dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan masallaci namu a wannan yammaci na alhamis a wannan masallaci na tunawa da shek jibril umar jibril wanda aka fi sani da masallacin triam a nan kano cikin garin kano a ci gaba da wannan karatu namu na sharhul usul salasa wanda Muhammad bin Abdul Wahab ya wallafa lissafin sana al-usul salasa Imam al Imam eh, Muhammad al-Hassan ya musu sharhi a wannan darasi namu na ɗari da tamanin da ban manta ba har yanzu dai muna cikin al al'asulu salis asali na uku daga cikin asalai guda uku da Muhammad bin Abdul Wahab ya yi sa na al al'usulu salata ko yau za mu tashi shafi na 513 inda malam yake hakaito mana wahalhalu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da su yayin isar da wannan da'awa din ta musulunci bayan ya mana labarin hijira da sahabbai suka tafi hijiratul ula ila al-habasha sai kuma ya yace lamma waje da annabi sallahu alaihi wa sallam arda makka Arban shalda yayin da manzo sallahu alaihi wa sallam ya samu garin makka wata ƙasasshiyar ƙasa ce wanda ba ta fitar da shuka wato mutanenta ba su amshi da'awa ba da manzo sallahu alaihi wa sallam ya zo da ita yadda ya dace an taqbala buzrat at-tauhid wannan ƙasar ta ƙi ta ɗauki irin tauhidi wal iman da imani kamar malam anan yana so kwatanta makka da ƙasar da take busasshiya ko mai tsauri wanda ba ta amfar shuka wato garin makka sai zamanto wani irin gari ne mai tsaurin da dashen da aka yi na tauhidi da imani ya ƙi amsuwa ko kuma ya ƙi fitowa kharaja bi abi huwa wa ummi sai ya fita ina fansar ba da fansar babana da mahaifiyata ga manzo sallallahu alaihi wa sallam liyabhasa an ardin jadidatin ukhra domin ya nemo wata ƙasa wani gari wanda yake na daban ba makka ba wato ya samu wani waje da zai yaɗa da'awarsa wataƙila daga nan gun sai addini ya yaɗu tunda da yawa daga cikin mutanen makka musamman shugabannin makka sun fi karɓar addini kwata-kwata fakaraja ila manzo Allah sallallahu alaihi sallam sai fita zuwa ɗa'is tuqaribu 70 kilometers wanda daga makka zuwa ɗa'is ta kusa kilomita saba'in daga makka zuwa ta'if kilomita saba'in ne falam ya ji an ya hamiluhu manzala sallallahu alaihi wa sallam bai da wani abun hawa da zai ɗauke shi ya kai shi ba a doki ko a jaki ko a raƙuni ba bal yamshi ala rimali makka ya tafi ne ya ceci wannan sahara ta makka fi sahara a cikin sahara allati in akasat alaiha ash'atu shamsi waɗanda wannan sahara ta ɗauki zafin rana ya bayyana a kanta fakadatil ash'atu almun'akisa faqat an takhtufa al wannan zafin ranar wanda ya yashin yayi zafi yayi zafi shi kanta zai iya tafiyar da gani wato manzala sallallahu alaihi wa sallam da wannan tsananin tiririn zafin ranar aka ya bi ya tafi zuwa ɗa'if bimal ana lissafa mana ne irin wahalhalun da ya sha kuma a ƙasa shi yasa a sama yake alaƙa da mai hiddamiyatai ne mut'abatai ya tafi akan kafarsa waɗanda suke ya taka wanda suke da jini a jiki wanda suka gaji yake tafiya lam yaji rafilatan yarkabaha bai samu wani abun hawa ba wanda zai hau gashi tafiyan nan har tafiyar kilomita saba'in ce wanda kilomita saba'in yanzu daga nan kano ya kusan kusan ka zaure a haka ya tafi a ƙasa la yara haulahu illa jibalan tawadatha hararatu shams a gefansa ba abin da yake gani face duwar wasu wanda zafin rana ga baki ɗaya ya nida su baƙaƙe saboda tsananin zafi wala yara illa rimalan multahaba ba abin da yake gani sai yashi wanda suke yake da zafin wuta ya ɗauki tiririn zafi ka annama tabukhul hararatu bakhan kai ka ce wannan zafin yana tafarfasa wannan yashi din tafarfasawa wa tanfutul alam nafsan kuma tana fitar da tsananin zafi da abubuwan da yake huti ne wanda yake mai tsananin zafi kharajan nabi sallallahu alaihi wa sallam ila fa'is haka manzo sallallahu alaihi wa sallam ya keta wannan saharar ya tafi zuwa fa'is wallahi ma kharaja yuridu jahan yace na rantsa da Allah bai fita ba dan neman girma da matsayi wala zahaba yuridu malan bai tafi ba dan yana neman dukiya wala wajaha ko yana neman wani matsayi da shiga da girma ma zahaba liyantashilahum min walamin shirki wal wasaniyya ya tafi ne domin ya ciro su daga cikin duhun shirka da kuma bautar gumaka la anwari tauhid wal iman da rabbil bariya ya kai su zuwa wajen tauhidi da imani da ubangijin halitta ga baki ɗaya jalla wa ala lakin ahlu qa'is fa'alu bihi aswa ma yaf'aluhu hul insani bil insani yace sai dai mutanen qa'is sun yi mishi abin da mafi munin abin da wani mutum zai iya yi wa wani mutum ɗan uwansa wato humanity ma in muka ɗauki kawai ɗan uwantaka ta ni ɗan adam ne to sun ɗauki wannan abun fiye da abin da yake yi wa wani wanda wani ɗan adam wanda ko ba ya da imani ba zai iya yi wa wani ɗan adam ba saboda abin da suka yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda yake ya munana wa fa'alu bihi ma lam yatawaqqahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sun aikatawa abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam bai taba tunanin za ta aikata mishi ba sallaqu alaihi sufaha was subyan sun tara mishi wawaye da yara fasubuhu suka ta zaginsa wa shatamuhu suka ta matsatanci wa qazafuhu bil wa qazafuhu al suka rinka jefa mushi duwar wasu walam yastajibu li da'watihi ba ta amsa addu'ar manzo da'awar manzo sallallahu alaihi wa sallam ba balma bayan ya tattauna da ya shiga Ta'if ya haɗu da wasu manyan mutane a Ta'if Abdiyali Yalil da Hadis da Mas'ud bani Amru wanda su ne mafi girma su yin manzala sallallahu alaihi wasallam ya fara ziyarta ya faɗa musu abin da ya zo da shi Allah ya turo shi ya da'awar tauhid da Allah watakil ubangiji maɗaukacin sarki ya sa su ne za su samu albarkar wannan da'awar su taimaki addinin musulunci har ya yaɗu. to shine suka da suka ga wannan sai suka bashi a gindin dukiya a zaune suka tattaro takarkarunsu da waya wayansu da 'yan dabarsu da yara ƙanana suka yi sahu a hanyarsa dama da hagu ga baki ɗayansu suna zaginsa suna maɓatanci ana jifarsa da duwar wasu jini tun daga kan tumarsa tun daga tsayarsa har diga diginsa jini yana kwaranya kamar rawa zalika tabarani fil kabir wa fil du'a kamar yadda imamu tabarani ya ruwaito a mu'jamul kabir da kuma littafin shi mai suna addu'a wa ibn addi da ibn addi ya a littafinsa na al-kamil wa ibn asakir da ibn asakir ya a tarihinsa wal khatib fil jami' li da kuma al littafinsa littafin sa al jami' li akhlaq rawi min an hisham ibn urwa ta hanyar ishaq da hisham dan urwa an urwa an abdullahi bin jafar daga urwa daga abdullahi dan jafar qala yace lamma ya abu talib yayin da abu talib ya mutu a shekarar da abu talib ya mutu kuma a wannan shekarar na na khadija ta rasu waɗanda waɗannan su ne wasu kiraku wasu gadarku da suke kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shekara ake ce mata shekara ta uku ake ce mata amul huzni shekarar bakin ciki domin a wannan shekara Abu Talib ya san kowa ya san Abu Talib irin gudunmuwar da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam na kariya da kuma dattijo ne daga cikin dattijawan Qurayshawa dalilinsa ake ɗagawa manzo sallallahu alaihi wasallam kafa dalilinsa da yawa ba a cutar da shi ba kowa kowa ya san gudunmuwar da na Khadija take bayarwa na dukiyarta da tunaninta daidaitacce kyakkyawa da ƙarfin gwiwa da shajja'a ƙarfafan manzo sallallahu alaihi wa sallam take to Allah madaukakin sarki domin ya nuna ne domin ya nuna ko ba kowa za a yi addini ba wani wanda dan an yi dan yana ba addini gudunmuwa ya nuna kafafa sai da shi Allah madaukakin sarki zai iya taimakon addinin nan wanda kake abinda kake tunani sai da shi to sai Allah ya dauke shi ya ga ya za kai. wannan ita ta nuna addinin Allah da mutum lokacin da yake rayuwa kaka ɗauki wani mutum ka ce ai in alaji wane ya mutu na mutu ba ruwan arzikinka da alaji ne, ko shugabawa ne ko babawa ne ko ɗan siyasa ne duk ba wani wanda ya isa kowa ba ya mutu ba abin da zai same ka arzikinka sai ka same shi in ka ga wani ya mutu wanda kake ganin ubangidanka ne ko menene ne ya mutu to ka yarda daman cin arzikinka ta hanyar ya yanke ko yana da rai ko titi baka samu kuma Allah ya yi bypass ya ne da arzikinka ta wata hanya babu wani wanda zai tafi ka rinka tunani wai hanyar ka ta lalace ko ta yanke hanya tsotsar wanda take tafiya ba ta yankewa ta Allah don haka ka kama Allah ka kyale kowa ita kadai ce hanyar da ba ta yankewa manzala sallallahu alaihi wa sallam ya wari gari Abu Talib ya rasu na na Khadija ta to yana buƙatar tunda Makka yanzu ta zama wasu irin abu an sanya shi tsari an sanya abubuwa takunkumi abubuwa da dama tsanani yayi tsanani kharajan nabi sallallahu alaihi wa sallam ila qa'i manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai fita zuwa qa'i ba dan wani abu ba ko da zai samu sararawa a can ko dan zai samu masauki mai kyau a can ko can za ta fahimce shi da'awa ta kankama maciyan kadamaihi manzala sallallahu alaihi wa sallam ya tafi a ƙasa babu abin hawa fada'ahum ila al-islam ya kiransu su zuwa musulunci falan yujibuhu ba ta amsa mishi ba famsarafa fa ata hulla shajara manzala ya tsale su da ya zo fitowa ya samu gindin wata bishiya don ya huta to a hanyar shi ta tafiya suka yi wannan jina-jina ɗin suka yi ta jifarsa suka yi ta abubuwan da suka yi fa salla kai ne sun makala manzala sallallahu Alihi wa sallam yayi salla raka'a'o'i guda biyu sannan ya ce yi wannan addu'ar duk da yake da yawa daga cikin wasu malamai sun da'afa wannan addu'ar sun ce da ifiya ce sai dai wasu malamai da yawa kuma sun ce yana da hadisin shahid mursalun wanda Ibn ishaq ya fitar asira wanda suke gani da wannan wannan shahid din allahu bihi wataƙila da shi hadisin zai zama hasan shi yasa shi ma malam da ya kawo shi sai ce wa sanaduhu hasan laula min talmisi ibnu ishaq sannan da yawa daga cikin malamai sun kawo shi ibn taymiya ya faɗi shi a littattafansa daban daban daban ibn al-qayyim ya kawo shi ta da cikin malaman tsira sun kawo shi ko tawa ita wannan da aka yi abin nan da ita aka yi saɓani a kanta amma abinda jauharin addu'ar da take ɗauka ma'anoni ne masu kyau kuma addu'a ce da bawa zai haddace yayin da ya shiga cikin wani kunci ya rinka domin addu'a ce wadda ta shafi komai da komai wadda take nuna gazawa ɗan adam ya miƙa al'amarinsa ga Allah yasa duk lokacin da wani abu ya shiga tsanani to zaka ga ɗan uwa musulmi a ƙasashe da yawa wannan addu'a suke ta yi suke ta maimaitawa addu'a ita ce Allahumma ilaika ashku da'afa quwwati ya Allah a gare ka nake kai kukan raunin ƙarfi na wato ba ni da wani karfi wanda zan iya tafiyar da al'amura na yadda nake so ƙarfina ya ƙare ya raunana ta ina kai kuka zuwa wannan raunin ƙarfin naka domin neman ƙarfinka wanda yake shine tabbataccen ƙarfi wanda ba da na kasu wa qillata ya Allah ina kai kuka zuwa ƙarancin dabara ta yanzu duk wani dabara na da wayo na ya ƙare duk wani dabara da zan yi don in samu kaza ko in kulla kaza a kasuwa ta ko in yi kaza a waje kaza ko in fita cikin matsala kaza ko in yi wani kaza yanzu babu ita dabara ta ta kare ya Allah ba ni da wani wayo ba ni da wani dabara ba ni da wani azanci ba ni da wani mafita wa hawani alan nas ya Allah ina kai kara zuwa gare ka kuka zuwa gare ka da kuma kaskanci da mutane suke yi abubuwan da aka yi mishi na jifa da zagi da la'anta da majini da majina wannan ya nuna cewa mutane ba su san darajar wanda suke mu'amala da shi ba yasa suka tsantsantar da shi yasa sai ce wa hawani ala nas da irin wannan wulakanci da mutane suke yi ya arhamar rahimin anta arhamu bi yace ya kai mafi jin kan masu jin kai wanda kai ne duk wani mai jin kai bai kai ka ba anta yace arhamu bi kai ka fi jin kaina akan kowa ila man takiluni ya Allah wannan su'ali inkar ne ga wa ka banni wa zaka kaddara kaddara ta a hannunsa wane ne zaka ɗora shi zuwa gare ni ila aduhun ya tajahamuni zuwa matsayin da zai cutar da ni ya zalunce ni ya mun abin da ya ga dama am ila qaribin mallaktahu amri ko zuwa dan uwa na kuta, wanda zaka mallaka al'amari na a zuwa gare shi ya kaskantar da ni ya wulakanta ni ya cutar da ni ya Allah manzala sallallahu alaihi wa sallam yayin da yake faɗan wannan sai ce in lam takun ghadab alayya fala ubali yake ya Allah in wannan abin da ka ɗora mu na ƙasƙanci na maƙiya in fita waje su ci mutunci na su zage ni na ɗan uwa a gida su tozartar da ni su wulaƙanta ni in har ba fushinka ba ne da ya jawo min wannan fala ubali ban damu ba ya Allah domin babban musiba a ce mutum ya shiga cikin bala'i da masiba kuma fushin Allah ne ya ja mushi Allah ne ya fushi da kai ka shiga cikin bala'i amma duk wata musiba da bala'i da za ka shiga da jarrabawar rayuwa in ka duba tsakaninka da Allah abin nan alaƙa ce kyakkyawa baka da wani matsala na saɓan Allah baka da wani matsala na shirka ko bid'a ko wani manya-manyan kabira kuma wasu musibu suka same ka wannan babu abin damuwa domin wannan yana nuna ba Allah bai fushi da kai ba jarraba yake amma idan Allah ya jarrabe ka da musiba da bala'i sai kuma ka fahimci cewa kai ne sababin to wannan shine babban bala'i domin kai ne baka bada zakka kai ne baka taimakon yan uwanka kai ne baka sadaka kai ne baka girmama mutane kai ne mutumin nan mai aikata sa'o matsadi mai bin bokaye da yan duba azzalimi a wajen matansa da ƴaƴansa, mai za'intan mutane mai algush wannan shine babban bala'i sai wannan ba ibtila'i bane ba bala'i ne aka ɗanɗana ma domin ka juya ko ka gane abin da kake laifi ne ka dawo domin ka yi shi yasa duk wani bala'i da musiba ɗayan biyu ne kuma kai ɗan adam kai ka san menene in ka ga musiba a kasuwarka da tsabar talauci kamar zai magana duk abin da ka kama sai ya rushe ka sa ka tsina na komai to babban abin da ya kamata kai karatun ta nutsu ka tambayi kanka abubuwa guda biyu in baka da matsala a wajen Allah ka tabbatar baka da matsala to sai ka ɗauka ittila'i ne Allah yake so ya ɗaga darajarka domin ashaddun nasu bala'an al'anbiya thumma al'amsal fal amsal waɗanda Allah ya fi jarraba da musibu da bala'ai sune annabawa sai kuma waɗanda suka yi kusanci da su da waɗanda suka yi kusanci da su idan kuma bala'in da shiga da musiba ka ga cewa kasa kake kake akan saɓon Allah menene to sai ka zama to wani abu ne aka yi ma don ka dawo ka ji tsoron ubangiji maɗaukacin sarki ka dawo ka daina aikata laifi to sai ka yi yutan domin Allah maɗaukacin sarki yana ɗan ɗan bawansa mai saɓo mai aikata ba daidai ba kuncin rayuwa ba don komai ba don ya dawo to ko shakka babu kuwa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu abin da ya aikata ibtila'i ne na ashaddu nasu bala'an al-anbiya thumma al amma na addu'a za ta zama gare mu ga baki ɗaya, da zamu illam takun ghadbanan alayya fala ubali ya Allah duk abin da ka jarge ni ka jarrabe ni na babu da talauci da musiba in har ba fushinka ba ne a kaina to ni ban damu ba gaira anna afiyataka ausa uli sai dai lafiyarka da yafiyarka da afuwarka wannan ita ta fi yalwa a gare mu. ba abin da yake da fa'in gaske wanda ya yalwaci komai fiye da afuwar Allah da kuma rangwamen ubangiji madaukakin sarki a'udhu bi nuri wajhika ina rantsuwa da hasken fuskarka irin fuskar da ta dace da kai allazi ashraqat lahu zulumat wanda ta haskaka dukkan wani dukkai wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah kuma da wannan hasken duk al'amarin duniya da lahira suka inganta an tunzila bi ghadabaka ina neman tsari da su ina tawassuli da wannan kada fushin ka ya sauka a gare ni aw yahilla alayya saqatuka ko kuma fushinka ya tabbata a kaina lakal utuba hatta tarda wala hula wala quwwata illa billah lalle komai da ka gani duk wani kusanci yana tare da kai duk wani biyayya tana tare da kai duk wani sakantancewa bi Allah yana tare da kai ko ba ni da wani dabara ba ta da wani ba ni da wani ƙarfi? sai naka wannan addu'a ita ce abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalat hatta qalat aishatu radiyallahu anha lin nabi sallallahu alaihi wa sallam hanna na aisha ta ce wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana tana zaune kamar kamar sahihaini kamar yadda Imam Bukhari da Muslim suka fitar na na Aisha ta ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallam hal ata alayka yawmun kana ashaddu min yawmi uhud shin akwai ran wata rana da ta taba zuwa ma wadda ta fi tsanani a gare ka fiye da ranar uhudu saboda Aisha ta ga abin da ya samu manzo sallallahu alaihi wa sallam a ranar Uhud Uhud yaƙi ne da aka yi wanda mutanen Makka suka fito kowa ya sani neman fansa na yaƙin Badar da aka kashe musu manya-manyan mutanensu. <coughs> An kashe wajen mutum saba'in a cikin ƙurashawa. Kuma duk wani babba na Makka sanda aka kashe shi sai dai wanda bai zo ba. Amma duk wanda ya halarci wani su Abu Jahal su Utuba su walid bin mughira su waye da <coughs> baki ɗaya lokacin aka kashe su to shine suka yi tanadi suka zo uhudu domin ranuwa kowane gidan da aka kashe mishi mutane sadda yanda ya yi ya tanadi waɗansu zarata wanda za su zo su ɗauki fansai iyayensu da aka kashe ko ɗan uwansu da aka kashe kaga yaƙi ne wanda aka fito da shi a fusace daga garin makka saboda duk gidan da aka kashe musu suna targetin din wanda ya kashe akwai wanda suke kamar yadda aka kashe wa mata Abu Sufyan da da aka kashe mata kaga ita tana tane da Hamza bin Abdul Muttalib wannan yana tane da Umar wannan yana tane da Usman wannan yana tane haka suka fito kuma sun shirya yakin sun yi hutsa yadda mutanen nan da aka tanada kawai za su koma gefe ɗaya ana yaƙi suna kula yadda ake zirga-zirga domin su targeting ɗin waɗannan kamar kannasu na sinafas na yanzu wanda za su tsaya suna kallon wa za a yi targeting ɗinsa a kashe shi to haka ko suka zo da wannan tsarin manzala sallallahu alaihi wasallam ya tsara tsarinsa daga cikin tsarin da manzala ya tsara akwai mujan mutum nawa wanda ya ɗora su wajen mutum kusan ɗari uku wanda ya ɗora su a sama dutse wanda ake cewa jamalin rumat yanzu in ka je za ka ganci yake ko an ci nasara ko ba a ci nasara ba kakku sakku saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ya fahimci a rundunar shawa ba dukansu ne ba to da ai in ya kalle su zai ga akwai su zarata su Khalid bin Walid su Ikramata bin Abu Jahal duk ba sa ciki to suna ina ko ba za a taɓa zuwa wannan yakin ba su a garin Makka ba dan matasa ne zarata wanda suka san yaƙi da ƙarfi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba ya gaba su ya tabbatar akwai wani abu da aka tsara kai ne kake tunani za ka yi yaƙi da mutane sai ka ga jaruman wajen mutum biyar fitattu ba sa nan kuma kuma a cikin wa'annan akwai wanda aka kashe iyayensu su ikirama a ba za a taɓa zuwa ɗaukar fansa ba ikirama da Khalid bin Walid ba su fito ba da yayan walidu gini mugira ba su taho ba ba zai taɓa yiwa ba kuma zalaye lokacin da ya fahimci haka shine ya ɗora wa'annan a sama su kuma waɗannan mayakan su Khalid suka tsaya a bayan dutse suka ce mu tsaya sai mun ga waɗannan na sama ɗin sun kauce domin idan suka taho to kuma duk abin da zai faru zai faru to suka tsaya hutta ta lalace domin a farkon yaƙi aka yi wa musulmi ƙofar rago aka nuna musu kamar sun ci nasara suka fara kabbara ta niyyar an ci nasara wannan ya bayu mutanen da suke kan dutse suka yi ittihadin su cewa to da ai an gama yaƙi wasu kuma suka tsaya 'yan tsiraru suka ce amma sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ko an ci nasara ko ba a ci nasara ba mu tsaya mu jira umarnin sanadi suka ce a'a ai yaki ya ƙare kuma me ake jira ganima ganima kawai suka sauko to aka yi musu wannan kisa wanda aka kashe su ma kusan mutum saba'in har da hamza bin abdul mutalib wanda ne babban ramzin a musulunci da aka kashe garkuwa wadda take mai ƙarfi wanda manzo ya shuka ya ji ciwon kashe hamza baffansa kuma wanda suka sha nono tare kuma wanda yana daga cikin garkuwa na musulunci to a wannan yakin an san musulmi sun yi abin da suka je an ritsa manzo sallallahu alaihi wa sallam domin ammar an ritsa shi yadda kowa ɗan kaɗan a wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam an yi saitinsa wani ya ɗana shi sinafas ɗin annasun ɗin nan da suke sama ya harbe shi da kibiya ta huda bakinsa ta zuban madda haƙoran gaba guda biyu jini yana zuba an dake shi a ƙwaƙwalwarsa an dace shi a jikinsa an zagaye shi an wa zala kuri har ya yunƙuro ya juya daga baya kuma abin hawansa ya shiga cikin rami ya faɗi aka ci gaba da tara kan manzo sallallahu alaihi wa sallam wasu daga cikin sahabbai ne suka rufe shi da jiki a jikinsa su sa'ad bin abi waqqas su ne suka zo suka rufe manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har da aka ji tsoron cewa an kashe sayyidina abubakar an kashe sayyidina umar an kashe manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akai ƙara kururuwar yaƙi ai an kashe manzo sallallahu alaihi wa sallam jini yana zuba haƙoransa sun zube wani ya dake shi abin da ya dake shi a kumfinsa zoban da yake hannunsa sadda ya nutse a cikin fuskar manzo sallahu alaihi sallam. jini ya rinka zuba bayan an gama yaƙin ma aka manzala yana zaune na Fatima ita take ɗaukar. ruwa tana zubawa tana wankewa manzo sallahu alaihi sallam. kai jini yana ta bulbula asar da ta dauki irin ganyen danino wannan abin da ya samu manzan Allah shi kaɗai, ban da sauran sahabbai da wanda suka tsere sadda Abbas ya fara kira ku dawo zuwa wajen annabinku yana nan a raye sannan suka fara dawowa don wata sun fara to da an kashe manzan Allah ai an kare yaƙi ya ƙare an kashe manzan Allah sallallahu alaihi sallam to bayan daman kuma tun farko munafikai an taho da su an je rabi sun koma Abdullahi bin Salul ya ce shi ba zai yi shiga haɗari da mutanen shi ya koma da wajen mutum ɗari da wani abu sun koma Madina suna jira to irin wannan musiba ta ba awalan ma asabatkum musibatun kuntum anna haza shi yasa Allah ya ba mu labari yayin da musiba ta same su da bala'i ya same su har sabai suke ta anna haza ta yaya wannan ya same mu muna tare da annabi muna tare da gaskiya muna tare da imanin mu muke bin Allah mu muke kadaita Allah mu ne masu addinin gaskiya amma ya aka mana irin wannan ta'adin sai Allah ce kul huwa min indi anfusikum wannan ba matsala bane ku ne sababin wannan sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuka yi shi yasa yakin ya kare da ƙarshe ma aka ceci musulmi aka tsoratar da wa'annan ba su kisa su ba suka kai ƙarshe don su kansa ai da suka tafi mutanen ƙureja sun ga cewa to wai me yasa ba muka dawo ai ya kamata mu kisa mutanen nan wasu dai suka ce a'a mun kashe musu mutane da yawa mu koma kaga Allah ne yasa ya ɗora musu cewa yaƙin kafin ya yaƙi ya ƙare suka ja baya saboda yanda ubangiji maɗaukacin sarki ya sha tunda a cikinsu akwai zarata wanda kuma waɗannan zarata in ka kula a musulunci duk sun zo su suka taimaki musulunci da yawa daga cikin su sai ikira bin abu jahl su khalid bin walid wanda su suka ceto huddan yakin shi yasa dole duk abin da zaka yi sai ka samu masu experience a komai khalid bin walid ka ga a yaƙi da yaje da ruma kaga ai shi ma an ci galaban musulmi kuma ya ga cewa ba yanda za a ci gaba da yakin in aka ci gaba da yakin asara ce inda an kashe Jafar bin Abi Talib an kashe Abdullah bin Rawaha an kashe to waɗannan kisa ya yawa kuma an kashe mutane da yawa to da ya amshi yakin daman da daddare ne gobe za a fara yaki ya amshi yaki Khalid bin Walid ce to shikenan duk mutum goma su koma gefe ɗaya ya sa mutane goma goma kaga in kana da mutum ɗari za su yi waje goma kenan ko ya ce ku goma ku zauna a nan goma ku zauna a kirayam goma ku zauna a akija goma ku zauna a idd goma ku zauna a wafa goma ku zauna a kwari goma ku zauna a kam biya haka ya ce kowanne su tara wuta su hura wuta wuta ta tashi duk inda mu muke nan muna koyo mu yi kabbara Allahu akbar cewa ɗauki ya zo daga madina ko ba wani ɗauki haka abin da Khalil ya faɗa su ko suna ganin wannan suka ga wuta ta can wuta ta can wuta ta can mutane suka ji kuma kabbara cikin dare ana Allahu akbar Allahu akbar kawai sai suka fita da gudu sai suka bar je suka koma garin su a guje Khalid bin Walid yace to ku zo mu janye shikenan suka janye suka koma kaga su ne fa wannan ake yakin da su sun san yaƙi sun san dabarar yaƙi sun san duk wata hila ta yaƙi to Aisha da ta ga irin wannan sai ta tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam shin ka taɓa samun <coughs> wata rana mafi tsanani a gajinka kamar yau uku? qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace laqad laqitu min qaumika malaki min qaumiki malaki hakika na haɗu da abin da na haɗu a wajen mutanen kifa wato musibin da na haɗu da su akwai wanda da suka fi wannan na ga abubuwan da suka fi wannan ɗin uhudu wa kana ashaddu ma laqitu yau yawm al-aqabah yake mafi tsananin abin da na haɗu da shi ranar aqaba aqaban nan wasu ke ganin cewa jamratul aqaba yake nufi ko kuma wani waje ne a ba'is wanda shine mafi rinjaye da malamai suka ce al'aqaba makanun makhsusun fi ba'is wannan shi yafi yace iz aradtu nafsi ala ibn abdiyalila ibn abdukulal yayin da na gabatar da kaina na bujirar da kaina wajen abdi yalil ibn abdukulal da hadid da mas'ud ibn amru yace na gabatar da su mu jibni wayannan kuma su ne manyan mutanen fa'i yace ba su amsa min ba ila ma arattu akan abin da nake nufi ba su bi ni ba akan abin da nake nufi wai dan in anshi musulunci ta anshi musulunci ba ta anshi musuluncin ba wa ana mahmumun mahmumun ala wajhi alhali kuma ina cike da <coughs> damuwa a fuskata ina ta tafiya cikin damuwa falam astati ban fargaba ban jawo hayyaci na ba in sa'a ina nake illa wa ana bi qarni sa'ali sai gani a karnin sa'ali a nan an tsallake wato bayan ba su amsa mishi ba an yi man wannan jini da majina ɗin an doke shi an zubar da jininsa an yi man komai to inda bai san inda yake ba kawai tafiya yake Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban san inda nake ba kawai tafiya yake jini yana kwaranya a jikinsa yace kawai sai na jini a karnin manaji karnin sa'alif kai karnin sa'alif wani waje ne domin a wannan wani waje karamin dutse ne wani dutse ne wanda yake zagaye babban dutse to wannan kawai ya samu kansa a wannan wannan dutse ɗin ne yasa ake ce musu na sa'ali wannan kurege da sauransu yace saboda lokacin aka yi makka aka yi layya aka yi komai suka je suka cikkiyo suka dawo nan suke zuwa su tare to sai ake tawa wajen da suna karnin sa'ali farfa'atu ra'ati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai na daga kaina kaga yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan sai ka daga kanta me ya daga kanta yayi yace fa iza ana bi sahabatin qad afallati kawai sai naga wani girgije ya min inuwa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya dawo hayyacinsa to sai ga girgije fa nazartu fa idza fiha jibril fanadani ina ɗaga kaina na ga wannan girgijan sai na ga mala'ika jibril sai ya kira ni fa Fakala, yace ya muhammad fa qala laka wa ma raddu alayka yace lallai Allah ya ji abinda mutanenka suka ce kuma ya ji abin da suka yi ma wa ba'asa ba'atha ilayka malakal jibal Allah madaukakin sarki yanzu gashi nan ya aiko ma da mala'ikan daga baki ɗaya duwar watsu da sarrafa su a hannunsu yake shi ne yake da mallakar duwar watsu da komai da komai shi ne wanda Allah ya sa yake kula da duwar watsun duniya ga baki ɗaya li ta'amurahu bima shi ita fihi domin ka umarce su da abin da kake so fanada ni malakul jibali fa sallama alayya mala'ikan duwar watsu ya kira ni kuma mun sallama sun makala ya muhammad sannan ya ce ya manzo sallallahu alaihi wa sallam faƙala zalika fi ma shi'ita in shi'ita an uqbita alaihimul akhshabaini yace abinda kaga dama shi za a yi in ka so yanzu wannan manya-manyan duwar watsin wanda suka hada suka kewaye makka in kana so in haɗa su ga baki ɗaya in yi ruwansu akan mutanen ba'id so shi kenan yanzu ka ba da umarni a yi domin al'akshaf shi ne ƙaramin du'uke shi ne ko jabalin ghalis wani dutse wanda yake tsantsan dutsen da babu yashi a kan shi to waɗannan manya-manyan duwatsun guda biyu in za ka ba mu umarni yanzu ga baki ɗaya sai in same su in yi ruwan duwar watsu akan wannan kaga manzo sallahu alaihi wa sallam ya baro da'i ya zo karnin sa'ali wannan ƙaramin dutse ɗin, wanda ake kiransa karnin sa'ali ya hau kuma mala'ika yake umar yake tambayar abin da yake so a yi wa mutanen da suka yi mar wannan aika-aika kawai ya buƙaci shi kenan a kashe su gabaki ɗaya gabaki ɗaya a shafe su ɗa'ib ga ɗaya a gama da ita amma fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la sharika la la yushriku bihi shay'a yace a'a a kyale su ina fata dai a ƙasansu Allah madaukakin sarki ya fitar da waɗanda suke bautata ma Allah shi kaɗai ba za su haɗa shi da wani ba. To ka duba yadda aka yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam da'a. Yadda aka yi mar da halin da ya shiga, da ƙuncin da ya shiga, da raunin da ya shiga, amma duk da haka ya ƙi a yi wa mutanen nan ukuwa. wanda mu ɗan abu kaɗan aka wa mutum sai zai ta addu'a lakaru ka su Allah ka halakar da su Allah ka yi kaza ka yi kaza ɗan abu duk ba a mafi wanda abin da aka wa zo ba haƙuri akan addini haƙuri akan da'awa haƙuri akan wani abubuwa duk wanda kake kiran shi zuwa gaskiya ka ɗauke shi kawai marar lafiya ne kake so ka ba shi magani duk tasarrufin da ya ma bai kamata yi ma mummunan addu'a ba ko mummunan tasarrufi domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abun koyi ne mai kyau ta duk wanda zai zage ka ko a kasuwa ko a wajen aiki don addinin ka to kai abin da ya kamata ka mu'amalance shi da kyakkyawan mu'amala ka yi ma addu'a wata wannan din wata rana da shi za a zo a taimaki addini su haka kuwa a ta'if da ba a halakar da su ba mutane nawa aka samu a ta'if masu imani masu tsoron Allah wanda suka taimaki da'awa suna nan bila haddin amma da an gama da su shikenan an gama da ɗa'i shi yasa malam ya ce haza huwal mustafa sallallahu alaihi wasallam wannan shine zababban Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kharaja wa huwa yahmilu fi qalbihi amalan yatajaddad ya fita daga Makka a zuciyarsa yana ɗauke da wani sabon al'amari da sabon buri na cewa da'awa ta numfasa ta samu matsayi ya fita da wannan burin Haraja, wa huwa yahmilu fi sadrihi rabi'an yatanaffas ya fita yana ɗauke a ƙirjinsa wata irin damana ko wani irin alkhairi da yake so ya yaɗu ya gama kowa da kowa domin shi shine lokacin damana lokacin da shuka ta fito komai ya yi kyau abubuwa suka yi alkhairi ya shiga ko'ina. ina to in aka kwatanta mutum da shi shine sai bayu a kan cewa albarkar da damana take zuwa da shi to haka ya fita yake zuwa da irin wannan alkhairan da albarka ya fita a cikin zuciyarsa na'am yace ma kharaja lil intiqam bai fita dan ɗaukar fansa ba wala lis sa'ari ko kuma ya ɗauki fansa dan an mishi wani abu abadan har abada yace wallahi kuma wallahi na rantse da Allah sannan na rantse da Allah laukanan nabi النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتقمون da manzala sallallahu alaihi wa yana cikin wanda suke daukar wa kansu fansa in an musu abu sai sun rama wannan kuma kifa mummunar siffa ce duk abin da aka yi maka sai sai kara mu akwai abubuwa da dama da in an yi ma sau ka ɗauka kamar ba a yi ba ka wuce domin asara da yawa za ka haɗu da ita yanzu kai kana ta tunanin cewa yaushe za ka rama wannan mutumin da kake so karama a kan shi yana cikin zuciyarka ya hana ka sakat duk lokacin da baka samu damar ramuwar ba bakin cikin wancan ciwon da ya ma zai ta maimaituwa a kanka kana ta dako to ina da ni amma an ta nuna kamar ba a yi ba ka tafi shi ka cire shi a zuciyarka ka huta kuma abin da ya ma ka samu lada wajen Allah ko bai cutar da kai ba shikenan ka huta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ɗaukar fansa a karan kansa ba in dai shi kaiwa shakhsiyan to ko ɓata rai baya yi in ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuskar ta ta canza to ka taɓa addini wannan shine fuskar ta za ta canza amma duk abin da kai ma an shaƙe shi an ci mutuncinsa an gaya musu magana an yi duk abin da za a yi mara. ya yi tamakuni ya samu dama kan mutanen da suka mabarna ta tashin hankali suka tashe mutane amma manzalar a sallallahu alaihi wasallam bai aiwatar da abin da ya kamata ya aiwatar ba duk abin da mutanen makka suka yi madda duk yakin nan na uhud da komai ya shiga makka da baki sun yi saranda kuma bai iya ɗaukar nauyi ba sai haka yace izhabu wa antum khulafa ku tafi yanzu babu wani ba wanda za mu riƙe bawa ba wanda zai fanshi kansa ba wanda zai kun tafi a harar ba wani ba abin da za a wa kowa ya samu dama a kansu ya samu dama ya shiga amma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da baki ko makka tarihi na miki amma manzo Allah ko iya daga kansa dan kai nuna jiji da kai bai ba aka ce a duki haka ya shiga har Ka'aba yana Kaddar da kansa yana kallon ƙasa ba wai ya ɗaga kai zai rinka tafiyar taƙama mu ne da gari yau mun gama da su a'a wannan abin manala ba zai iya yi ma ya ɗaga kansa ba ƙasa kansa ya yi haka da ƙafa da kansa yana kallon ƙasa cikin tawadu'u ya shiga ka'aba bai yi ƙafafa ba bai yi komai ba Aliyu bin Abi Talib da ya ga mutumin da ya mutu illa ba watsa cin mutunci zagin danginsu zagin zuriyarsu ɗaya bayan ɗaya ba abin da ya je yana cikin wanda za a ce ya je gaban manzala a ce an yafe ma manzala Aliyu bin Abi Talib ya biki da takobi kafin ya zo a yafe mai ya gare ya kashe shi a huta domin wannan ma in ya zo don manzo sallallahu alaihi wasallam Aliyu bin Abi da yana gari shi ma kare shi za a yi duk bala'in da ya mana shi kuma ya ruga da gudu ya shiga gidan Ummu hali. ya nemi ta kare shi hannu ta kare aminci kuma ta lokacin ya ya ce a wajen Abu Talib Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib ya zo sai ai wannan a cikin a kariya ta yake Ali bin Abu Talib ya ce wallahi sai ya kashe shi duk kariyar da ya Ta ce to bari a je a tambayi manzo a alaihi wasallam sai ta tambayi manzo Allah sallahu wane wane ya zo gidana na tsare da Ali bin Abu Talib nan ya ce sai ya kashe shi manzo Allah ya ce duk wanda kika ba lamini kika ba kariya mun ba shi ya umma hali ta fito ta ce ga abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dole kuma ya kyale Ali bin Abi Talib ya kyale shi ya ji kaji kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man da yana daga cikin wanda suke ɗaukar fansa da duk ya ɗauki fansa akan waɗannan amma bai ɗauki fansa ba wa man. yas'aruna li zawatihim da yana cikin wanda suke ɗaukar fansa da ramuwa a kansu la'amara malakal jibal da ya umarni umarci mala'ikan duwar wasu fala haɓɓa mahajihi ru'us as da ya rikito waɗannan manya-manyan duwar wasu wanda suke baƙaƙe wa haɓɓa mahajihil jamajin al'anida wannan kwakwalan masu taurin kai masu tsaurin kai daga baki ɗaya ya sa duwar wasu nan sun gurguza su wala salati buhurun min ad-dima to wallahi da an yi jinin tafkin jini da kogin jini ya gudana a kwai lamin alma ba kogin ruwa ba jini ne zai zama kogi walakinahu ar-rahmatul muhda wan ni'matul musda bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wa sallam sai dai shi rahama ce da Allah madaukakin sarki ya shiryar da ita ga kowa kuma ni'ima ce wadda take kwaranya da kowa da kowa babana da mahaifiyata ta zama fansa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam duk babban amfanin karanta sira irin waɗannan ba kawai a karanta a ji labarai ba mutum ya karanta su ya ɗabbaka su a rayuwarsa shi ne amfanin karanta irin waɗannan yanzu gashi muna karanta yadda duk cutar da wani zai ma ba zai kai irin rabin rabin wannan abin da aka wa manzo sallallahu alaihi wasallam amma ya yafi ya kyale to ya za ta zama mai yafiya ya ta zama mai tsariya sannan karanta sira yana faɗa mana yadda addinin nan ya taho gashi tun da muka fara yadda aka taho marahil na farko farko wayanda suka ci bakar wahala a kan shi mu muka same shi salin alin kawai bi za mu yi amma jin ya gagara ba wanda za ka yi faɗa da shi ba wanda zai kashe ka ba wanda zai ɗaure ka ba wanda zai ma komai bin addini kawai amma ya gagare mu da tsayawa da aiwatar da addini na tafira ya kamata ta zamanto wata madubi ce wajen gudanar da rayuwar kowane musulmi musamman kana da sirar da babu mai irinta kana da tarihin da mutumin da babu wani mai tarihi a duniya tun daga farkonta har ƙarshe da ya kai ta kuma aka tace ta aka mata aiki aka ruwaito ta tun daga farko har ƙarshe aka faɗa maka shi a cikin gida aka faɗa maka shi a kasuwa aka faɗa maka shi a filin yaƙi da bulaguro da zama da abokansa da mu'amala da waɗanda ba musulmi ba da mu'amala da munafukai aka faɗa masa shi yana halin talauci aka faɗa mana ka shi yana halin arziki duk manzala sallallahu alaihi wa sallam sanda aka baka labari yana wannan halaya yayi dan ma kan wani ya zo ya ce ai ni kuma ina cikin wani hali ba abun koyi na ne ba a in kai duk talaucinka manzala sallallahu alaihi wa sallam an yi wata biyu ba a tsora sanwa a gidansa ba yayi kai ba a taɓa wata biyu ba a ci abinci a gidanka ba ba a tsora sanwa ba aka tambaye ni kuke ci yace kawai jamino ne na na Aisha ta ce da bakin ruwa <coughs> Akai azumi a yi babu abin da za a ci a ta jamino ɗaya a sha ruwa a ƙara wuciya da wani azumi to kaga ba wani talauci da zaka shigo ya hana ka bin Allah ya hana ka addini ya hana ka sukuni in arziki ne an wa manzo sallallahu alaihi wasallam arziki yanda yake kyauta kyautar da mutum in ya bashi ba sai ya rinka juyuwa anya ko mantuwa aka yi anya ba za a dawo a kwace ba Eh daga cikin wanda aka bashi raƙuma da awakai da tumakai ya fita yana ta kallon hanya yana asar da ya tsaya a bayan madina ko za a zo ya jima ya kwana ya gaje shuru ba a biyo tawo ba sai koma ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace wannan yanzu shi ke nan kawai in tafi da shi kuma ya je garinsu Fa'is ya kira su gabaki ɗaya suka shiga musulunci ita ku zo ku amshi musulunci da wanda yake kyautarsa baya tsoron talauci to duk irin wannan sira ita take nuna mana da haka fatan ma Allah madaukakin sarki ya ƙara sanya mu mu bi sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam koyi da shi a ayyukan mu mu koyi da shi a zamantakewar mu mu koyi da shi a rayuwar mu mu koyi da shi a dukkan lamurukan mu ubangiji madaukakin sarki ya kawo mana dauki a ƙasar mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya ba mu damana mai albarka Allah ya ba mu damana mai albarka Allah ya hore mana da horewarsa Allah duk abin da muke fama da shi na rashin tsaro a ƙauyukanmu da biranenmu Allah ka mana maganin sa Allah ka taimaki mutanen Falastin Allah ka ba su nasara Allah ka tabbatar da su a cikin ƙasarsu ya Allah duk wanda yake shirya yadda zai kore su daga ƙasarsu ubangiji madaukakin sarki ka mana sa. ya Allah ka tabbatar da su a cikin ƙasarsu da ƙasarsu da ɗaukaka ya zal jalal wal ikram Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka agaza musulunci da dukkan wani mai taimakon addini a nan za mu tsaya kuma kamar yadda in muka tsaya a nan gun akwai tafiya da ta same ni wanda zan tafi wani course insha Allah kuta ranar Lahadi za mu bar ƙasar nan da izinin Allah za mu je wani course sannan idan muka je course ɗin sai na yi sati shida sannan mu dawo da haka isnin yanzu in muka rufe wannan karatun sai dai akwai wani dan uwa da zai sa wani littafi da zai zo ranar Alhamis ya ci gaba da karantawa dan ka a bar wajen ba komai amma ni kuma nan da sati shida insha Allah idan muka dawo sai mu ci gaba abinda muka aikata a baya da wanda muka karanta Allah ya taimake mu ya ba mu ikon aiki da shi Allah kuma ya dawo da mu lafiya mu ci gaba Allah ya sa abinda muka je nema Allah ya tabbatar mana da shi Allah ya buɗe kwakwalen mu Allah ya sa mu fahimci abinda za a koya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh